Dama dai duk da irin warware alkawuran sulhun da wasu 'yan bindiga suka dinga yi a jihohin arewacin Najeriya a baya. Wasu malamai da masana dai na ganin sulhu ne kawai zai kawo ƙarshen matsalolin tsaron a arewacin wannan ƙasa. Wannan yawan nuna buƙatar sulhun kuma shi yasa gwamnatin jihar Kaduna ta amince da sulhun. har ma gwamna Obasani na sanar da soke ayyukan 'yan sa kai a matsayin matakin runguman sulhu da 'yan bindigan a jihar Kaduna. Wa'annan Fulani dukansu a nan aka haife su iyayensu a nan suka tashi Matsalar da aka samu a baya in Allah da an gyara ta daga yau da Allah kuma a yau ina so tabbatar muku cewa matsalar da ake samu ne ɗan sa kai daga yau mun rushe wannan matsala kuma an rushe ɗan sa-kai daga yau din daga yau ba magana 'yan sa-kai komi ya koma hannun jami'an tsaro a na kuma na gwamna za a kare haƙƙin 'yan birnin gwari da haƙƙin manoma da haƙƙin Fulani da kowa da kowa. Ita ma dai gwamnatin tarayyar Najeriya da ta lashe takobin yakar 'yan bindigan ta amince da wannan sulhu a yankin na birnin Gwari. Kamar da yadda wakilin mai baiwa shugaban ƙasa shawara karkokin tsaro Malam Nuhu da ya tabbatar. Shi National Security Advisor ya goyi bayan duk abubuwan da shi gwamnan Kaduna yake yi akan maganan banditry din nan. For the past six months, muna kan wannan sa'anin so abubuwan da ke faruwa insha Allah mun zo karshen ta shi ma mai martaba sarkin birnin gwari malam Zubair Jibrin mai gwari na biyun da ya murna da wannan sulhu ya shaida wa duniya yadda sulhun ya faru so kawo goro a gaban jama'a na buɗe na ci na ba su ci na ba kowa a gurin yake to wannan ya nuna mana cewa dai waɗannan mutane insha Allah za a zanna lafiya kuma faɗa mana cewa insha Allah ba ma nan ba can gaba ma guraren da ba a yi da su ba za su je su ga sun sa sun ce ma za su taimaka mana wajen masu ɓata wayar lantarkin nan da ake lalatawa to muna fata jama'a waɗanda suke da cewa wannan maganan ba gaskiya ba ne ba abin da ba a faɗa mana ba kuma mun haƙuri mun san zaman lafiya ya fi komai sai dai kuma shugaban kwamitin da ya jagoranci wannan sulhu da 'yan bindiga sheik musa asadu sinna ya ce ba fa daga yin wannan sulhu ne za a ga dukkanin matsalolin tsaron sun tsaya ba wannan abin da aka fara a yanzu ana ɗan samun matsaloli nan da can to ku sani cewa idan cuta ta kama mutane ba kuma a warkar da ita lokaci daya yan matsaloli za su ɗan dinga biyu baya amma dan Allah a yi haƙuri tsakanin mutanen gari da mutanen daji abu matakin da ya kamata duk abin da zai bayu mu koma inda muka fito don Allah a kauce mu wannan abu. Ɗaya daga cikin manyan damuwoyin da masu adawa da sulhu da 'yan bindiga ke yawan bayyanawa dai shine maganar abin da ya faru a baya. amma dai gwamna Obasani ya ce an yafe komai. Ina son tabbatar muku cewa duk wanda suka ajiye makamansu suka bar wannan rigima kamar da muka alƙawari a yau za mu zauna da su ba tare da tsangwamawa ba. A duniya duk wanda ya kuskure ce ya bari Allah ya ce ka yafe shi saboda haka mun yafe ba kowa kuma za a zo na lafiya a jihar Kano daidai Allah. Kuma ina son tabbatar muku cewa a yau a matsayina na mai girma gwamna na amfani da damar da Allah ya bani a yau kasuwa an buɗe ta. Da shanu ana sayarwa wannan abu zai kawo tattalin arzikin birnin gwari ya bunƙasa kuma Allah da maganar talauci zai zama abin da ya wuce da Allah. Duk da fargabarta da alkawuran sulhun da aka tsakanin 'yan bindiga da al'ummar yankin birnin gwari jagoran 'yan bindigan da ya shige gaba akan wannan sulhu ya ce wannan matsala ta 'yan bindiga ta riga ta kawo ƙarshe. Ni ne Alhaji Abubakar, binnin gwari ni nan wurin haifafin binnin gwari ne, wannan abin da ake yi ya riga ya dame ni. ni ne babban filani a nan wurin ni ne babban su ba wani bahillacin da zai zo ya gagare ni a ƙasar Kaduna ko mi ai hakuri da shi Allah ya da wannan mun kawo ƙarshen shi Allah ƙara mun zaman lafiya wani suka wannan abin nan Allah ubangiji ya biya su Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya